na asabar wanda yake ɗaya ne ga watan zulkada hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1439 kuma ya yi daidai da goma sha hudu ga watan yuli na shekarar miladiya shekara ta da sha takwas in ya inganta mun hada a wannan wuri ne don gabatar da ainihin wato karatu da wa'azi da nasiha wanda yake bisa jagoranci na ainihin wato masallacin juma'a mai suna malam talha a salafi muna fata allah maɗaukacin sarki ya ƙara ma wannan kwamiti albarka sun tashi kwarai haikan don gudanar da samar da ainihin wato tarbiyyar al'umma da fahimtar ilimi da ci gaban al'umma baki ɗaya muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan a cikin mizani daga cikin abin da wannan kwamiti kwarai yake yi duk abin da yake na kawo gyara ne na iya sani na iya tunawa don hana shaye-shaye da ɗan tsara suka wannan tafiyan ita ce ta samar da wannan abin ashe ko kaga albarka na bayyana wanda ya zama ya kamata ya zama shugaban zama a wannan wuri kasu mu ne da unguwa to larura ta same shi sai aka ce ni in zamanto shugaban zama da wannan nake fata sauran 'yan uwa za mu yi kokari mu saurari wannan karatu a kullum basira mal ilmu illa amalun bi ba komai bane ilimi ko fahimtar abin da aka ji shine ne aiki da shi ina fata abin da za mu saurara a bakin manyan malamai ya so mun yi kokari mun sanya shi a cikin aiki abinda za mu iya yi muna fata Allah maɗaukacin sarki ya sanya sanadiyar mu na shiga aljanna ba tare da ɓata lokaci ba kafin ainihin wato gudanarwa ko ba da umarni na a ci gaba a matsayin shugaban zama muna kara yin ta'aziyya ga mai wannan masallaci ga ainihin wato wanda za mu ce babban ɗansa nan a yanzu alhaji Ladi da Allah ya karɓi rayuwarsa yau kusan kwana tara ko goma Allah ya ji kansa sauran yan uwa da iyayenmu da suka rasu su ma Allah ya gafarta musu da wannan nake buɗewa Allah madaukakin sarki ya sa a fara wannan karatu cikin alkhairi kuma a gama shi da nasara assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you. lokaci da

da yin taimakon allah madaukin sarki ya ba mu dacewa da suna ma'aiki a kan muhammad sallallahu alaihi wasallam Wani biyu na ɗan ƙara da haƙuri kamar da mai gabatarwa malam usman bala farkoli da ba da haƙuri sun da an hace da ya wajen gabatar da manyan baki wato na lura kusan yammacin nan yana cikin waɗansu faraniya mai yawa mun gane haka sun wani kan zama da muka yazo kafin da so mu wani wuri a can jami'u shekara na ce mashi yawa da yamma na akwai damuwa da yawa a kansa akwai da yawa a kansa da muka yi a makarar ɓarai da kuma a cikin ɗan wannan ba da a da ashamu wato ajiyar shi na da a babban makasudun ta shi ne samar da haɗin kai na al'ummar musulmi tun daga masu da'awa na wannan yanki namu jagorin majalisun ilmi da muke da su a wannan abuwa samu zuwa 'yan kasuwa da muke da su a wannan abuwa samu da ma'aikatan gwamnati a matakai daban-daban da muke da su a wannan abuwa samu da malamanmu da almajiranmu da sauran bayan allah da allah ya azurta wannan abuwa samu da shi a fadin karamin hukumar zariya gaba daya wannan abuwar ta daɗe da shirar tuta a kan da yi fara kwai shugabannin malamun layi sun sha ba da shaida a kan tsakayin wannan ne ko yin man taimako ya zo ya shafi karamin kuma zariya a dukkan matakai na neman taimako sunna to kusan wannan anguwar ita ce take yin zara haka shugabanninmu suka yi ta faɗa kun sani can can da cewa akwai wanda suka yi ƙoƙarin kafa gidajen sinima a wannan anguwar aka tashi aka tinkare su ga daga Allah kuma ya ba nasara gurin waɗancan mai cika ba akwai wanda suka yi yunkurin kakkafa gidajen karuwai a wannan anguwar su ma Allah ya sa aka ci nasara a kansu akwai waɗanda suka fara sai da giya akwai gidajen sai da giya tun wajen shekaru talatin nake muku wannan maganar su ma alhamdulillah an tashi an tunkare su kuma an ci nasara a kansu daga wannan fafutukan ne ma muka samu a hukumance cewa ai wannan gundumar dama gaba ɗayanta gundumar zariya kamar kuma zariya musamman nan daga tudun wata zuwa tudun jikun zuwa tukur-tukur wannan yankin officially ba mai izinin sai jiya ko kwalma ɗaya a doka ta gwamnati ya ba mu san haka ba sai daga wannan fafutuka aka ce ai tun asali su masu wannan harkar shi ne aka tura su can sabon gari suka ce to Allah ya kyauta su ma mutanen sabon garin Allah ya su nasara su ci nasara to wannan alhairin ne wannan majalisin alhamdulahi ya yi tunanin hanyar da za a bi irin wannan ayyuka na alkhairai su dore muka ga bayan da za a samu nasarar dorewarsu sai an kafa majalisi irin wannan yana zagayawa yana ƙara wayar da kan mutane a addinance da kuma a rayuwa baki da sau da aka aka fara wannan jikar kamar da dukkan kukun sani wannan shi ne karo na biyu da majalisun ya tsallako titi kusan da duk zagayen da ake ga fara wannan tafiyar duka a can tsallaken ake ta zagayawa tsakanin wancan masallaci zuwa wancan zuwa wancan zuwa wancan yau ranar da na ji malam kila ya samu tabbacin cewa yau ɗaya ga watan zulfa ko koko talatin ga watan shawwal ya Allah muna da jiran confirmation daga majalisun mai alfarma sarkin musulmi ban sani ba ko an samu ko dai ya zama talatin ga watan shawwal yau ko kuma ya zama ɗin ɗaya ɗin ga watan zulƙada to yau ita ce rana ta biyu ranar ta farko ita ce zuwan mu baki titi nan santara su shi ma tsallaken nan ne kuma manufar wannan kwamitin shine a ci gaba da wannan zagaye don ƙarfafa uwantaka ta addini ku san mu yan uwanku ne kuma ku ƙara san mu ma mu ƙara sanin ku yan uwanmu ne gashi abin da muke yi yanzu nan duk malaman da aka lissafa nan kowanne yana da sa kashi malam da muka tabda shi nan malam su gane kashi shi ma yana da sa amma gashi alhamdulillah kowa ya rufe nashi an zo an haɗu wuri guda wannan ke alamta eh yanzu manufar mu ɗaya bakin mu ɗaya kuma aiki ɗaya muke yi kuma mana na faɗa wannan aiki namu a takaice musulunci ma'ana addini da rayuwa ba kira malam a maganar sa ɗan taɓo wani ɓangare na kula da tarbiyyar yaranmu tarbiyyar da ta taɓarɓare kun san tsara ya cikin azumi da albarmar azumi bai dakatar da waɗannan yara a kan yadda suke jina ta junansu wani lokaci haɗa salonta rayuka shaye-shaye a fili ko ina abubuwa da sun shiga taɓarɓarwa ɗan lungu ka almuru na yi za a tare ka a zare maka wuka a ce kawo waya kawo kudi kawo kaza a cikin nan an to ana yin wannan alhamdulahi muka nemi haɗin kan ƴan uwa kawon anguwa alhamdulahi ga irin su alhaji manu na faɗa nan suna nan tare da mu su ne dattawan anguwan ai shi ne abin nan suna cikin manya-manyan mu wayanda da su muka haɗa tun lokacin marigayen alhaji mijin yawon alhaji ɗan shi da gafara aka haɗa kai da su aka samu su jajirtattun matasa na alhairi wanda su kuma suka kinkari abokanta nasu matasa ba da faɗa ba da nasiha su suna samun ƙarfi daga gare mu ta nasihohi mu kuma muna samun wato shawarorin da muke ƙara basu ko muna basu goyon baya wani lokaci goyon baya da kuɗi sai mun je wajen 'yan kasuwa cikin muna tare da su idan kila wata larura ba na san da yanzu alhaji hassan albabila da yana nan da yanzu wannan uh, akwai su ne da yawa duk tare da su muke faɗin sunan su ma zai zama cin lokaci da yawa wannan shi ne aikin da wannan kwamiti ke muna ƙara neman goyon bayan ku da haɗin kanku da kuma faɗin kalmomi na alkhairi da fata na alkhairi da shugabanninmu da jagororinmu da mabiyanmu da anguwarmu da iyalanmu ‘ya'yanmu na musu fatan alheri duka wannan shi ne a takaice makasudin haɗa wannan kwamati kuma tun da muka fara nasara muke samu har yanzu mu samu wani cikas ba wanda ya gagare mu kuma tafiyar ba ta ƙara ƙarfi ta inganta ba sai da muka nemi haɗin kan jami'an tsaro muka je muka ce ga manufarmu a anguwarmu ga kuma shirin da muka yi muna neman goyon bayan ku kuma alhamdulillah sai goya mana ba ɗari bisa ɗari wani lokaci da su da wayancan matasa na mu da kuka san sunansu gyara kayanka su da jami'an tsaro ake aiki ta bangaren tsaro da nemo irin wayancan kusan yanzu a wancan tsallaken a iya saninmu babu inda ake sai da kayan maye a wannan anguwa ta mu gaba wannan ba karamar nasara ba ce kuma rabon da ka ji wata sata mai tada hankali ka ɗauke babur ɗauka shiga gida za ka kace ba ne kan gadawa, dawo an yi gaba da shi alhamdulahi dai mun samu sauki ko ka ji wani an kwance mai tayoyi ko ka ji an sace mai batir ko ka ji kaza kaza duka wannan alhamdulahi taimakon Allah da wannan haɗin kan da majalisun malamai yayi da goyon bayan rundunar tsaro ta mu ta yan agaji Allah ya saka musu alkhairi ake samun wayannan nasarori haka zan takaita a nan kan su lokacin da yawa tun da karatu na tafe wannan kamar shimfiɗa ce Allah ta'ala ya sa fahimta tsakaninmu da kuma goyon baya da faɗin kalmomin ƙarfafa gwiwa a kan haka da kuma kai ma ka taho a yi da kai muna son insha Allah kafin a tashi nan za a faɗi wurin da za a yi na gaba muna son mu ga wakilai daga masallatan baƙo zuntu tururu sun rufa nasu na majalisin su ma sun tafi su ma shikenan tafiya ta ci gaba tafiya Allah ta halaye su mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum ina gani al'amari zai baba wajen shugaban zama السلام عليكم مرة أخرى kamar yadda muka ci jawabi daga babban malamin mu Sheikh imam ali abdullahi kalar allah ya saka da alkhairi da wannan zama zai gudana shi ne malam tana da minti 45 muna sare da za a gudanar khairul kalami ma kulla wa jalla bayan nan sai tambaya cikin yake biyar da muna sa rai malam zai tsaya da karatu kamar karfe 8 da minti 20 in Allah ya so wa ma ta na illa an sha Allah sannan tambaya minti biyar sai jawabin godiya daga bakin alhaji kasu muzuntu wanda yake shine mai unguwan wannan wuri da zai jawabin godiya sai rufewa tare da neman taimakon Allah maɗaukacin sarki ina nika abin magana zuwa gashi shi malam Kabiru don gudanar da wannan karatu فليتفضل مشكورا مأجورا آه، Thank you.